in ko an ji kuskure sharrin shaidan ne da ƙarancin ilimin Allah ya tsare mai kare to muna cikin wannan fasli da yake magana akan abin da ya shafi hukuncin mutumin da ya bari dukiyar wani tasalwanta ko rayuwar wani tasalwanta yana da dama ya ba da gudunmawa wajen kukutar da wannan dukiya ko rayuwa bai yi ba har abin ya salwanta to wannan shi zai biya asarar wannan dukiya ko ya biya diyar wannan rai kamar yadda al'amari ya gabata to cikin abubuwan da za a biya an yi bayanai da dama a ciki to sai kuma yadda za mu tashi guran da yake bayanin da mutum zai samu kansa ta wannan waje rayuwa ta ƙare to babu wanda za a lizamtawa ya biya diya ga wannan rai da aka rasa shi shine ya ce wal jama'a'u wato hakanan dabbobi wato su dabbobi idan suka kashe mutum wanda yake ba a ɗaure su da niyyar su kashe wani ba ko ba a ɗaure su a guran da tana iyawa in suka samu wato dama suna iya kashe mutum ba ba irin wannan waje ba ne to sai ya zamanto wato sun yi sanadin mutuwar mutum wannan mutum ya mutu a banza me ake nuna a banza babu wani haƙƙi da za a da dangane da dabbobi in suka kashe shi kamar ya sunkuce shi ko ya huda masa ciki ko ya kashe shi ko raƙumi ya kama masa kai ya fasa ko ya kama wuyansa ya wujijjiga ya jefar da makamantan irin waɗannan abubuwa ya ce wal ma'adinu da kuma ma'adani idan da mutum zai bi ta cikin ma'adani ya zame ya ma'ana ya taka ya zame ya faɗi ya mutu to babu wanda zai biya wannan haƙƙi ko kuma ya taka ya ji rauni raunin ya zamanto sanadin mutuwarsa nan ma babu wanda za a lizamta ma biyan haƙƙin rayuwar wannan kamar idan muka duba cikin ma'adanai akwai su iri daban-daban akwai wani abin da yake jikin dutse ana ce masa kwanda yana da kaifi kwarai da gaske tana iya wa mutum ya taka ya yanke shi ya zama ciwon ya gagara warkewa ta sanar wannan ya mutu ko ya je ya samu wani ma'adani kamar irin su akwamari wanda yake za ka ga wani kamar an feke shi da bairo to irin wannan idan har misali a ce mutum ya taka sai ya zamanto ya ainihin wato sarayar da rayuwarsa da makamantan da irin waɗannan al'amura to duka wannan ba a cewa za a lazumta ma wani ya biya wa bi'run haka nan rijiya idan aka tona rijiya ba da niyyar wani ya zo ya fada ciki ya mutu ba an tona ne da niyyar a samar da ruwa ga al'umma don samun kubuta da hali na damuwa ta ƙarancin ruwa saboda haka sai wani mutum ya zo ya fada ciki ya mutu to wannan mutum shi ma ya mutu a banza babu wani wadda za a tilasta ma ya biya ran wannan mutumin da ya salwanta da gairi in wato ba tare da an aikata da manufa ba amma da a ce an tona wannan rijiya da manufar ana yin ta an tona ta don wani ya zo ya fada wanda yake mu'ayyan a gaira mu'ayyan wanda aka wani mutum aka ayyana an tona rijiyar don shi ya zo ya fada koko dai an yi niyya ne wani ya zo ya fada ciki ya mutu to wanda duk ya fada ciki ya mutu wanda ya tona wannan rijiya din to nauyin ran wannan mutumin yana wuyansa dole ya biya amma in ba haka ba ne shine aka ce Jubaron. bi ma'ana hadaron ya tafi a banza jinin waɗannan mutane da aka ambata na waɗannan ɓangarori daban-daban saboda haka babu wanda za a ce ya biya ka dafa isra'il wato kamar a ce wato ruwa ne ya cinye mutum wato nan ma idan ruwa ya cinye mutum ba a cewa ga wani wanda zai biya diyar wannan mutumi wato ruwa ya ja shi ya ainihin wato fada sai ya mutu ko kuwa mutum yana tsaya bakin gabar kogi kawai sai ji ya rufta nan ma sai ya fada ya mutu to nan ma wannan rayuwa tasa ba a cewa ga wani da za a kallafawa lallai ya ba da haƙƙin diya ta wannan rai da ya salwanta saboda haka wa'annan duka suna daga cikin wato jinin da yake jibaron bi ma'ana hadaron wanda babu komai da za a biya ya tafi a banza saboda haka kaga wa'annan su ne abubuwan lura wanda za a gane a fahimta wanda yake koda za a samu haka irin wannan ya gudana a rayuwa to lalle ne za a duba me ya sanadi ya sila Me ya asali akan yiwuwar wannan al'amari za ka gano babu wani ko kuma babu wata manufa da ake nufin sharri ga mutane ga tonar rijiya ko wani abin da ya kama da wannan to duk wanda ya fada ya mutu ya mutu ne kawai ƙarar kwana ta kawo shi babu wani haƙƙi da za a ce ya biya ya ce wa'iza sadama farisani fadiyatu kullum ala akhar ya ce idan da za a zo a samu mahaya dawaki wani yana kan doki wannan ma yana kan dokinsa sai suka zo suka yi karo da suka karo gaba ɗaya sai suka mutu To saboda haka aka ce diyar kowa daga cikinsu tana kan ɗan uwan kowa bi ma'ana misali a ce tanko da barau suka samu wannan to kaga 'yan uwan barau sai su biya diyar tanko 'yan uwan tanko sai su biya diyar barau saboda haka wa farsuhu fi malihi amma biyan dokin wancan mutumin yana cikin dukiyar wanda ya hau dokinsa suka je suka karo da wancan ya mutu dokinsa ya mutu wancan ma ya mutu dokinsa ya mutu to kowanne daga cikinsu za a biya dokin ɗan uwansa daga dukiyarsa amma biyan rayuwar kowanne to 'yan uwan kowanne su za su biya wato ran kowanne wanda suka karan tare da shi saboda haka wato shi ne abin da aka yi magana ya ce amma lamar ka ba ne amma banda abin hawa guda biyu misali a ce da mashin da mashin ko da mota da mota ko da abin da ya shafi jirgi da jirgi na sama da makamantan irin wannan to ba a cewa ga abin da za a ko kuma ga wanda za a ɗorawa nauyin ba da diya ta ɗaya daga cikin wadda abin ya faru da shi to da haka idan mota da mota suka yi karo to da haka wannan wani abu ne daban wanda ba a ɗora ma wani biyan rayukan waɗanda suka mutu ba ba a ɗora ma wani ko a ci a dukiyarsu biyan wato motocin juna ba ba a yi wannan babu wannan Allah ya sa mu dace wahala aduhuma min al'akar saboda haka yana cewa ya auku daga ɗaya daga cikinsu wato ɗaya daga cikinsu akan ɗan uwansa wa ilqa'il amti'ati khawfal wato garaki yace wato haka nan misali an hau jirgin ruwa an yi lodi jirgi ya cika da jirgin nan ya cika sai ya zamanto ana ganin ya za a in ba a ɗauki mataki ba fa jirgin ruwa zai kife kuma za a halaka to ya za a yi to abin da za a yi shine ne a duba kayayyakin da suka fi nauyi sai a fitar da su a watsa a ruwa ko kuma aka ce abin da za a yi kowa ana iya ragewa a cikin kayansa gwargwadon abin da za a iya samun sauƙin nauyi a watsar a ruwa don a samu ainihin wato sararin tsira domin mahimmancin rai ga rayuwa ya ho mahimmancin kaya domin kaya ba shi da amfani idan babu rai ga mai kayan Sau da haka amma inda rai ko ba kayan ana iya samun wani to don haka wannan ya halatta a zo a duba a gani ana cikin jirgin ruwa ga halin da ake ciki to sai a rarrage kayan a watsar da su a cikin ruwa ya ce watuwazza'u bi hasbil amwali to idan aka kawo tudu aka tsira to sai a zo kuma a duba Tunda allah ya sa rayuwa ta tsira rai bai halaka ba amma dukiya ta halaka to sai a zo a duba gwargwadon yadda kimar kayan kowa yake sai a zo a ɗora ma kowa kuɗin da yake na daidai wannan kayan to kowa kuma sai a bashi gwargwadon abin da aka watsar a kayansa misali wani yana da kayan da yake ya kai na dubu goma sai aka ɗauke na dubu uku ko na dubu biyar aka watsa aka bar masa na dubu biyar wani yana da na dubu biyar aka ɗauke kayan kimanin na dubu biyu ko na dubu biyu da ɗari biyar aka watsar wani yana da na dubu ɗari aka ɗauke na dubu hamsin aka watsar ko na dubu arba'in aka watsar to da aka zo aka tsira to wa'annan kuɗaɗen kayayyakin gaba ɗaya sai a tattara su a ɗaurawa mahaya jirgi a taro kuɗin a biya idan aka tattara kuɗaɗen wa'annan kayayyaki aka biya to sai a zo kuma a raba su ga ma'abota kaya gwargwadon asarar ka na kayanka da aka ɗiba aka watsa a ruwa gwargwadon abin da za a baka na kuɗin da aka tara bayan an tsira daga ainihin wato halaka a cikin ruwa Allah Ubangiji ya sa mu dace saboda haka ya ce wa yadmanu wato mu'ajjijin nar hakanan zai biya asara da aka yi mutumin da ya hura wuta ga iska ta taso yana ganin iska ana kada iska sai ya hura wuta da niyyar zai ƙona wata ciyawa ko zai ƙona wani abu ko zai yi toyi ne a daji sai ya zamanto iska ta ɗebo wutar tafi ƙarfin ya tare ta sai ta je ta ƙona kayan mutane to wannan mutumin da ya hura wannan wuta wato za a sa shi ya biya firehi idan ya zamanto lokacin wato ana kada iska ne to da wannan sai ya zo ya biya wannan kuɗi gwargwadon abin da wato wannan wuta ta ƙona ta lalata saboda ya yi abin da ba daidai yake nan wannan ana nuna mana ba buƙatar kanka za ka lura da ita ba za ka lura da damuwar jama'a da takan da ta al'umma idan kai ka zo ka ƙona abin da kake so ka ƙona kai buƙatar ka ta biya naka ya ƙone to wanda kuma bai buƙaci nasa ya ƙone ba ba ya buƙata haka yana kafa kafa da kayansa to dalilin wutar da ka hura sai ta zamanto ta sa nasan ya ƙone to kaga dole ne akwai buƙatar nauyi ya hau kanka domin ka biya wannan wato matsala da take ciki kamar salil ma'i kamar mutumin da yake sake ruwa ne ya sake muku ruwa yanzu misali kamar yadda ake kaga rashin sanin ƙa'ida ne da kuma rashin karanta shari'a ta musulunci sai a ce to ladda ta sake ruwa ta shigo ta keto ta zo ta wa mutane ta sau da aka kaga wannan dole ne a biya mutanen da aka yi wa asara a tsari na musulunci ko kuwa wani ne kawai yake ganin akwai wani gure da ya tara ruwa yake amfani da shi sai ga zai masa tari kawai sai ya bude. ruwan yana fita to da ya saki wannan ruwa ya gangara je samu gonakin mutane ya lalata ko ya kashe musu dabbobi ko ya cinye musu gida ko makamancin wannan saboda haka shi ma wannan dole ne ya biya wannan matsala da ya samu ko kuma ta samu ga masu kaya ta dalilin wannan sake ruwa da aka yi don haka kaga akwai buƙatar in kana ganin damuwar kanka to ya kamata ka duba damuwar wani don haka ba daidai ba ne ka ce a to ni ina ruwana tun da ni na riga na tsira kan kowa ma ya shiga damuwa ma wai in jifa ya tsallake kanka ya faɗa kan uban kowa to wannan magana ce ta al'ada ba ta addini ba la darara wala dirar a tsarin musulunci babu cuta babu cutarwa to da haka wannan ana da bukata a tsare a gane Allah ya samu dace wa hafir bi'rin mutumin da ya tona rijiya haisu yamna'u ta guran da aka hana aka ce to wannan waje kada wani ya ce zai tona rijiya saboda gure ne na mu'amalar jama'a wato baƙi suna wucewa ta guran 'yan gari suna wucewa ana wucewa da daddare ana wucewa da rana ana wucewa ta kowane lokaci guran dai yana mu'amala da jama'a to kada ka zo ka tona rijiya a wajen matuƙar an hana don gudun kada wani ya zo bai sani ba ya fada ya mutu idan aka gaya maka ka ji wani ya zo ya fada ya mutu ko bijimansa ya fada ya mutu ko ragonsa ya fada ya mutu ko kazarsa ko agwagwarsa ko wani abu nasa ya fada ya mutu to wajibi ne ka biya wannan tunda an hana kai kace sai ka yi amma kai da muka karanta a baya wuran da aka tona rijiya ba da nufi ba ko ba tare da an hana ba wani je ya fada ciki ya mutu to wannan kadara ce ta kawo shi zuwa ga wannan al'amari wanda ya tona rijiya ba a cewa ya biya ko ba a ɗora masa komai na wani nau'i da zai bada kan wannan al'amari Allah ya samu dace wa malu zumi kal muslim wato dukiyar kafirin amana kamar dukiyar musulmi take domin dukiyar musulmi wajibi ne a tsare ta a kiyaye saboda haka duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah haruma maluhu wa dammuhu wa irdu haka hadisi ya nuna duk wanda yake a matsayin musulmi to jininsa ya halatta a je a zubar da shi haka kawai don nuna fin ƙarfi ko tsana wanda duk ya haka to akwai haƙi a kansa na musulunci da za a zartar diya ko ramuko saboda haka haka nan a je a faro musulmi kawai a ɗebi dukiyarsa ba tare da wani dalili ba dalilin da ke sa a fara a fada wa musulmi akan dukiyarsa daga ciki akwai kin da zakka idan aka gano mutum ya ƙi bada da dukiyarsa to hukuma ta musulunci tana iya shirya dakaru a zo a tare shi a lissafa dukiyar in ma zai nuna ƙarfi a nuna masa hukuma ta fi ƙarfinsa a lissafa dukiyar a cire zakkar a bashi in akwai abin da zai yi ya yi in ya tada kayar baya a yi maganinsa amma in ba haka ba haka kawai don nuna fin ƙarfi kamar yadda ake dinnan a irin wannan lokaci a zo a yi kwanta-kwanta bayan wannan a zo a yi kidnapping a kawo mutum a garkuwa da shi ko a zo a nuna mutum da ƙarfin tsiya a nuna maka makami kawo an ba haka ba a raba ka da duniya ko a hana ka shan iska ko a hana ka ganin rana gwargwadon hali to kaga duk irin waɗannan ayyuka ne wanda bai kamata a ce an yi su a dukiyar musulmi ba wa irzuhu da mutuncin musulmi haramun ne ga a musulunci ka ci mutuncin ɗan uwanka to kaga wayannan haƙoƙi guda uku da aka ambata sai aka ambata mana ɗaya daga cikinsu haramcin dukiyar musulmi ko kuma haramcin dukiyar kafirin amana a musulunci daidai yake da haramcin dukiyar musulmi a musulunci wane ne kafirin amana shi ne kafirin da yake shi ba musulmi ba ne bai dai yi sallah ba amma kuma an yi sharaɗi da shi sharaɗin da aka yi da shi shi ba zai ba da haɗin kai a yaƙi musulmi da shi ba za a yaƙi musulmi ya ba za a yaƙi musulmi da shi ba sannan kuma waɗansu ba za su zo daga wani waje su nemi haɗin kansa ya ba da goyon baya a yaƙi musulmai ba saboda haka duk wata ƙa'ida ta jiziya da kuma kowa da shi gefe da makamantar irin wani ce duk ya da shi amma shi ba zai yi sallah ba amma duk wani shari'i da aka ɗaura masa a musulunci ya yarda kuma aka tabbatar da yana tsara wannan dokar baya saɓawa to dukiyarsa haramun ne wani mutum musulmi ce kafirin banza kawai bari mu me ba dai kafiri bane a a in kai haka ka saba don haka dukiyarsa tana da alfarma da Allah ya bata musulunci ya bata na tsarewa kamar yadda dukiyar musulmi take da alfarma da tsarewa a musulunci yadda aka bata saboda haka a cikin yadda al'amari yake ya ce wa yadmunu hamurhu kuma mutum zai biya giyarsa idan wannan kafirin amana yana da giyarsa yana amfani da ita ba yana kawo ta kasuwa ba ne don ya hallakar da musulmai ko don ya ɓata tarbiyyar al'umma ba don wannan yake ba don amfanin kansa ne wani ya je ya zubar to dole ne ya biya shi wannan amma in ya kawo ta don ya kawo barna a cikin al'umma to wani ana iya kama ta a kwararar da ita illa an yuzhira ha sai da in ya bayyana ta da niyyar shi ma ya yi ƙarfi ko yana ganin cewa ya isa ya sha giyar ko kuma yana gani ya kamata ya sayar da ita ga al'umma zahiri a musulunci to daga cikin tsari na ainihin zamantawa a karkashin kafirin amana ya zama karkashin musulunci to ba zai bayyana alamar addininsa ba ba zai bayyana shan a fili ba ba zai bayyana cin alade ko kare da makamantan irin wannan ba ba zai tafa tsakiyar hanya kamar yadda musulmi ke tafiya ba ba zai sanya sutura irin ta musulmai ba duk irin waɗannan abubuwa suna na akan zai ce duk ya yadda to wanda ya da irin wannan tsari kai musulmi haramun ne a gare ka ka je ka nuna masa fan ƙarfi ka ɗauki dukiyarsa Allah ubangiji ya tsare mai kare mu. wa jinayatu sabi wal majnun fi mali idan yaro ƙarami ya zamanto ya yi ɓarna ko mahaukaci ya yi ɓarna to abin da ya ɓata ko kisan kai ko wani abin da ya lalata to wannan akan sa ne ya biya ko kuma a biya a cikin dukiyar yaron ko a cikin dukiyar mahaukacin to idan ba ya da dukiyar fa to nan ma akwai dubawa za a duba shin wannan yaro da ya aikata wannan aiki na kisan kai ko halalata dukiya shin yana da hankali hankalin da yake ya gane abu mai kyau da mara kyau ba batun balaga ake a nan ba ana batun fahimtarsa don akwai yaron da yake yana nan bai balaga ba amma yana da hankalin da zai iya gano abin da yake amfani da mara amfani zai iya gano cutarwa da ingantawa da makamantan irin wannan to in yaron ba shi da wannan aka gano tabbas babu wannan hali tare da shi ma'ana ɗanye ne shata ba batun hankali ta tare da shi to wannan ba a ɗaukan abin da ya ce ya biya shi ma ya zamanto hadaru wanda abin ya shafe shi asara ta shafe sai dai ya haƙuri idan ko aka duba yana da hankali amma mai balaga gaba. amma yana da hankali ya san mummuna san mai kyau ya san amfani ya rashin amfani to aka ce za zai biya a cikin dukiyarsa idan ko ba da dukiya to sai ya zamanto 'yan uwansa su za su jibanci wannan nauyin abin da ya aikata dangane da abin da ya shafi wato wannan matsala da aikata Allah ya tsare mai kare saboda haka 'yan uwa musulmi wannan shine bayani a takaice domin karatu na fi ƙihu. idan ka ɗauki kowane ɓangare daga cikin wannan gaɓoɓin karatu da aka yi idan ka fada cikin jawaban malamai za ka ga abubuwa yadda suka mai faɗi yanzu mu ɗauka kamar yadda aka yi magana cewa jirgin ruwa idan ya yi nauyi aka ce za a watsar da kaya to an yi jawabai dangane da jirgin ruwan da suka yi karo a cikin ruwa me ya sanadin karan iska ce ta kada aka rasa yadda za a sai da aka zo aka kara saboda aka jirage suka wargaje mutane suka mutu wannan duk ya tafi a banza babu wanda za a sa ya biya amma idan da za a zo a ce an yi karan ga abin da ya faru ana da dama kowa ya kawar da kan jirginsa bai kawar ba sai ana so a gwada ƙwarewa ko gwada ƙarfi aka zo aka gabza to anan lallai ne shi ma ya zama daidai da irin wancan hukunci kamar na masu dawaki da suka gwara da junansu to kowa zai biya jirgin ɗan uwansa sannan kuma za su biya rayukan da aka kashe a ciki ko ko aka zo aka yi karo da daddare tsakanin jirgin ruwan shin akwai fitila ko babu shin za ko kowa ya hango dan uwansa ko bai hango ba to idan an kowa ya hango dan uwansa yana da hanyar da zai biya kauce bai kauce ba aka zo aka gwara nan ma akwai biyan asara amma idan da zai zamanto ba a hango juna ba har aka zo kuma bayan da za a yi a kauce wa juna sai an kara to wa'annan kaga duka irin wa'annan jawabin suna nan masu yawa masu faɗi haka kowane ɓangare daga cikin abin da ya shafi wato wayannan kamar da aka karanta ko da a cikin risala irin abin da wato mutum yake tattare da su shine mai kora dabbobi ko mai jansu ko wanda yake hawa a kai suka zo suka yi barna shi ma ga abin da wato duka aka yi magana a ciki a baya wannan dai shine a takaice abin da za mu karanta da fatan abin da na faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wanda ne kuskure Allah ya fi min ya fi mana baki ɗaya kuma kamar yadda nake faɗa wato malama da suke jin mu da almajirai 'yan uwana wadda muke tare da su a nan da kuma wadda suke nesa suke jin mu ko suke ganin mu idan akwai kuskure to a taimaka a ba mu gudunmawa ta gyara don mu gudu tare mu tsira tare ubangiji allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana ganewa da fahimta saboda haka kamar yadda na faɗa kuma karatun fiƙo yana da faɗi ƙwarai da gaske za ka samu bayanan malamai daban-daban daban a littattafai iri daban-daban ko da aka mazhaba ta malikiya kadai za ka samu bayanai daban-daban a cikin littattafai allah ubangiji ya samu dace allah ya taimake mu allah karfa mana asiri baki ɗaya zan tsaya nan kamar yadda muka sanya a tsari idan an zo karshe inda tambaya za a yi tambayar da zan iya amsawa sai a tambaye ni idan ba zan iya ba to sai ya zamanto mu tafi wajen masu tambaya a malama na gaba da mu mu tambaye su da fatan Allah ya sa mu dace Allah ya ɗora mu akan daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am na'am wa alaikum salam to ai ai wannan kaga ma ba ba ma sa a musulunci ai na a maganarsa kaga wannan zai shiga wa man qatala mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama ga iya fahimta ta domin wannan ganganci ne a tsarin musulunci babu yadda aka ce ai wasa irin wannan har wani ya naushi wani ya kashe shi saboda haka amma a musulunci irin abin da aka yarda da shi kamar irin su tsere da dawaki kamar iyo a ruwa da makamantan irin wannan don mai dan aita da rebin mutane akan wata matsala don taimakawa addinin musulunci in ka zo dambe Mai za ka taimakawa musulunci da kana ware hannu za ka naushi wani to saboda haka kaga wannan yana daga cikin al'ada ce ta mutane don haka wanda ya kashe wani abin za a kawai kisan kai ne ya biya abin da yake kansa na to amma kaga da ke al'ada sai a ce ai wasa ne da haka wanda ya kashe wani a wajen dan ya kashe banza sai dai bai kashe banza ba can za su haɗu Allah ya tsare ya kare eh eh now so alƙatulu fin finnari da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk 'yan wuta ne domin wannan kowa ya sani lalle in aka haɗu haɗuwar ba za ta yi magana mai tambaya na cewa wannan ne direba ya taho wannan ma ya taho kowa ya ce ba zai kauce ma kowa ba ko da ma a haɗu ne a haɗu kawai sai suka zo suka haɗu kicin sai suka mutu to mai matsayin shi ce alƙatulu makatulu finnari saboda aka kaga wannan ganganci suka yi wa rayuwarsu tun da dama a tsarin wanda aka yi magana cewa in suka haɗu suka buga suka mutu banda abin da ya shafi matsalar mota ba a kawo wannan ba Allah ubangiji tsare mai kare mu saboda haka ganganci da rayuwa ba kyau ai ko da a cikin jirgin ruwa ma da aka yadda aka ce in an haɗu amma a su ma sai aka yi magana idan da za a samu ganganci a ciki to su aka ce wanda suka yi wa'annan za su biya ainihin diya da kuma asarar ko'annan jiragen ruwan jiragen ruwan da suka lalace to mahaya jirgin ruwan su za su biya ran kowa ɗan'uwan uwan kowa sai biya ɗan uwan wancan amma kaga shi wannan ba a kawo komai a kansa ba domin babu tsari a kansa ballantana ba a ce mutum ya ganganci a cikin irin wannan Allah ya tsare ya kare Allah ya samu dace na wa alaikum to <clears throat> yana magana cewa a musulunci ya halatta mutum ya yi odar kwantena ya ɗinta a ruwa bai ganta ba in ta nutse to ya kayi asara koya ai wannan kamar hukunci biyu ne ka kawo ko matsala biyu ce kake tambaya akan abu guda akwai matsala ta kwantena ɗin kanta shin ya matsayin sayar kwantena a rufe ka san me yake ciki ba ba ka ganta ba ma to kaga wannan ciniki bai halatta ba a musulunci saboda yake bai ofi hegarar amma in za ka sai kwantena sai aka ce maka akwai kwantena ta kaza misali kwantena ce ta babura mashin a ciki ko kwantena ce ta agogo ko kwantena ce ta kekuna ko ta wani abu dai aka ce maka ga kwantenar irin kalata ga kuma irin keken da yake ciki ko ga irin agogon da yake ciki kaga wannan za a iya bayani akan cinikin da ake da barnamij wato an bayyana alamarsa da yawansa a jikin kwatan ɗinsa to wannan ka san abin da ka saya to wannan babu laifi a wannan cinikin to sannan idan aka zo to batun kawo shi ya dilmiya a cikin ruwa shi kuma hukuncinsa daban to yaya kuma idan yadda al'amari yake idan ya dilmiya a cikin jirgin ruwan to sai a duba a gani me ya kawo dalilin dilmiyar cikin jirgin ruwan a jirgin ruwan a cikin ruwa me ya kawo dalili shin sake ne na direba ko ƙin ɗaukar matakin matsala da take cikin jirgi ko ko a'a ya taho ba matsala ba sake babu komai sai iska ta kawar da shi da ƙarfi ta canja masa hanya sai dai ya faɗa gudan da zai halaka sai ya halaka to shin ya wannan abu yake kai da kake da kaya kaya asara amma in aka sa aka gane ya yi ganganci ga hanyar da ya kamata ya bi sai ya bi ga matakin da ya kamata ya ɗauka a jirginsa bai ɗauka ba har ya bari jirgin ya samu matsala aka je a kaya alaka shi zai biya wallahu alam Allah sa mu dace na'am eh na'am ah to idan ba idan ba zama da shi ba za ka gane kafirin amana ne ai sai an zauna da shi aka zauna da shi ce to shi gaskiyar magana shi fa baya son musulunci ko ba zai musulunci ba aka ce to mun ji wannan akwai ka'ida ta musulunci za ka yadda ka bi ta ya ce ya yadda duk wata ka'ida ta musulunci a gaya masa ya yi zai yi amma shi dai ba zai yi sallah ba sai aka zo aka zayyana masa ƙa'idoji ya ce ya yadda ga kuɗin da za ka raƙa biya a shekara wadda musulunci ya ɗora maka dole ka biya musulunci ya ce ya yadda ga ƙa'ida ba za ka yi gida irin na musulmi ba za ka zazzara irin na musulmi ba za ka yi kaza irin na musulmi in ka taho ga ka ga musulmi kai za ka koma gefe musulmi mai tsakiyar hanya ce duk ya yadda to saboda haka wannan wanda ya tsaya a wannan matsaya kai sharaɗi da shi to dan kana ganin sa baya sallah ka zo ka ɗebi dukiyarsa ko ka afka masa haka kawai to lallai musulunci ba zai barka ba saboda haka da dukiyarsa da dukiyar musulmi ɗaya take a musulunci wajibi ne a tsare ta saboda waccan amana da aka yi da shi ya tsare an gwada shi bai taɓa ba da haɗin kai da goyon baya ga wasu kafirai su biyo ta ƙarƙashinsa a zuwa auka musulmi ba an tabbatar baya wannan kuma wa'ancan ƙa'idoji da ake duk ya bi kuma misali giyarsa bai taɓa fito da ita waje ya nuna wa mutane shi kaza ba a gidansa aka je gidan nasa ma sai an matsa da gaske kafin a gano ta sau ne ya matsa ya binciko ya zo ya to ya biya shi ka fahimta wallahu alam Allah ya samu dace to alhamdulillahi da fata wanda makaranta daidai Allah ba mu ladarsa wanda ne kuskure Allah ya yafe ya yafe mana baki daya mai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam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 اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أكذا ذي المقتدر اللهم أنزل بلاءك بالمجرمين اللهم دمر اليهود والنصارى وأعوانهم في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نصر من نصر دينك اللهم نصر من نصر دينك برحمتك يا ya الراحمين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka sa kyakkyawan ƙarshe Allah ya samu cika da imani Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu da shugabanninmu da sauran bayan Allah na kwarai a duk da suke Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu ka ƙara mana aminci da zaman lafiya Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karya kafarci da kafurai. Allah karfa mana asiri baki daya ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zauna mana da ita lafiya dukkan matsaloli da damuwa Allah kai kake da ikon yaya dukkan damuwa Allah ka yaye mana Allah ka aminta da mu a wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya Allah ka ƙara mana aminci da zaman lafiya Allah ka tsaya mana dukkan matsaloli da damuwa Allah muna roƙonka damuwoyi da suke faruwa a dukkan jihohin arewacin Najeriya da Najeriya kanta Allah ka yaye mana musamman jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar Kebbi, jihar jihar Niger, jihar Kaduna da sauran jihohi. Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana kariya. Muna roƙonka ya Allah jihar Filato, jihar Helkwata mu ta wannan ƙungiya da wannan jiha mu ta Adamawa Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Muna roƙonka ya Allah jihar Adamawa, jihar Borno, jihar Yobe, jihar Gombe, jihar Bauchi, jihar Taraba. Wayannan gurare Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Allah ka amintar da mu daga dukkan musibu da bala'i ka tsare mu ka kare mu. Ya Allah ka ƙara mana aminci da zaman lafiya. Allah muna roƙonka dukkan fitintunu da suke tasowa dare ko rana. Allah babu abin da ya gagare ka babu abin da ya fi ƙarfinka. Allah mun tuba Allah karka kama da abin da wawaye mu suke aikatawa. Allah ka yafe mana ka tserar da mu daga cikin irin wa'annan musibu. ya Allah muna roƙonka Haramai ne makka ah, wal madina ya Allah makka da madina muna roƙonka Allah ka ƙara yantar da waɗannan gurare wato kururuwa da barazana ta hudu da kafirai na duniya Allah ka durƙusar da su Allah ka watsa ne su Allah ka karya su Allah muna roƙonka ka ƙara dawo da martaba da daraja ta ainihin Ka'aba da haramin Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idoji da musulunci ke bukata na aikin hajji da ƙa'idoji da musulunci ke bukata na yin sallah a harami na makka a harami na madina da sauran gurare da ƙa'idoji da ake bukata na aikin hajji da umara allah muna roƙonka allah ƙa'idoji da dabaibaye da takunkumi da aka sanya ma irin waɗannan ayyuka allah ka kawar da su allah ka ba da itsalaƙin dama ga ainihin musulunci da musulmai da samun walwala na gabatar da wannan ibada kamar yadda Allah ka yi umarni Allah ka kare mu daga sharrar masharranta Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka shugaban mu na Najeriya Allah ka ƙara masa taimako Allah ka ƙara masa kariya Allah ka ƙara masa ɗaukaka daraja Allah ka ba shi ikon gama wannan mulki lafiya ba tare da samun wata matsala ba ya Allah muna roƙonka mu na jihar Adamawa muna roƙonka ya Allah ka taimake shi ka ba shi gudunmawa ka ba shi kariya ka tsare shi ka hana shi aikin da na sani ya Allah duk wani aiki na alashi albarka Allah ka taimake shi Allah ka karfafe shi wajen gabatar da irin waɗannan ayyuka Allah mana ka ƙara masa haɗin kai da abokan ayyukansa 'yan majalisu kwamishinoni daraktoci sakatarori da dukkan yadda abokan ayyuka suke manya da ƙanana Allah ka ba da haɗin kai akan abin da yake daidai ayyuka da aka sanya a gaban alkhairi Allah ka ba da ikon zartarwa abubuwan da aka yi kurakure a ciki Allah ka ba da ikon gyara Allah ka rufa mana asiri baki daya Allah ka ƙara mana aminci ka tabbatar da mu da amana Allah ka rufa mana asiri ya Allah muna roƙonka sojojinmu na Najeriya na ƙwarai ya Allah a yanda suke manyansu da ƙananansu na ƙwarai a duk yanda suke Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya ka tsare musu dukkan damuwoyi ƙanana da manya ya Allah muna roƙonka 'yan sandanmu na ƙwarai ya Allah a da suke manyansu da ƙananan birane da ƙauyuka a da suke na ƙwarai Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja ya Allah jami'an tsaro CID da ainihin CIB da SS da kuma ainihin wato dukkan su dai waɗanda suke jami'an asiri na ɓoye ya Allah na ƙwarai a da suke Allah ka fi mu sanin su manyan da ƙananan su Allah ka ƙara musu kariya ka ƙara musu ɗaukakar daraja <coughs> Allah ka taimake su karfa mana asiri baki daya ya Allah muna roƙonka kwastan ɗinmu immigration ɗinmu civil defense ɗinmu da robobinmu da lawayoyinmu da likitocinmu da injiniyoyinmu da sauran ma'aikata iri daban-daban daban na ƙwarai ya Allah a duk da suke wanda ba za mu iya jera sunayensu ga baki ɗaya ba ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka 'yan siyasar mu na ƙwarai a mataki na ƙasa masu neman mukami na ƙasa na ƙwarai daga cikinsu Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara ya Allah 'yan siyasar mu masu neman mukami a mataki na jihohi na ƙwarai daga cikinsu Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara ka ba su kariya masu neman mukami a mataki na local government na ƙwarai daga cikinsu Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukaka daraja hakanan wato na ward da sauran dukkan mukamai da ake nema a ɓangaren siyasa na ƙwarai daga cikinsu waɗanda suke nema wannan taimako Allah ka taimake su ya Allah muna roƙonka sarakunan mu manyansu da ƙananansu na ƙwarai a dukkan matakai da suke ciki Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara Allah ka ba su kariya ya Allah muna roƙonka talakawa maza da mata na ƙwarai daga cikinmu Allah muna roƙonka Allah ka ba mu kariya Allah ka kara mana ɗaukakar daraja Allah ka taimake mu Allah ka rufa mana asire baki ɗaya Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ma sana'o'in hannunmu na ƙwarai Allah ka kara wa sana'o'insu albarka Allah ka ciyar da su gaba Allah ka tsaye da su daga dukkan abin da zai zamanto matsala ga ainihin sana'o'insu ya Allah muna roƙonka 'yan kasuwarmu na ƙwarai ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu Allah ka tsare asara gabanin dukiyoyinsu in ta zo ba makawa ya Allah muna roƙonka Allah kamar da ita ka fara gare su Allah ka musu mayar musu da gurbi, abinda suka rasa ya Allah Allah muna roƙonka malamin mu da suke karantar da mu fannonin ilimi daban-daban matakan ilimi daban-daban na ƙwarai daga cikinsu Allah ka ƙara ilimin su albarka Allah ka ƙara musu kariya Allah ka ƙara musu ɗaukaka daraja Allah ka taimake mu gabaki baki ɗaya mu da ake karantar da mu ka ƙara mana fahimta ka ƙara mana ganewa Allah ka ƙara mana imani da abin da ake karantar da mu Allah ka ba mu ikon yin aiki akan abin da ake karantar da mu Allah ka rufa mana asire baki ɗaya ya Allah muna roƙonka dukkan waɗannan mutane miyago daga cikinsu wadda muka ambata ya Allah wanda suke da rabon tuba Allah ka ba su ikon su tuba Allah in sun tuba Allah ka yafe musu ya Allah muna roƙa musu ka kai ne mahalicinsu kai ka halicce mu kai ka halicce su muna roƙa musu kai ya Allah waɗanda suke da rabon toba Allah ka ba su ikon su toba in sun toba Allah ka yafe musu wanda ba su da rabon toba daga cikin su ya Allah muna roƙon ka Allah ka tsine musu albarka Allah ka durƙusar da su Allah ka karya su Allah ka ɗaiɗaita su wanda suke gadara da sa da su Allah kai ka ba su dokiyar Allah ka ƙwace Allah kai ka ba su muƙamin Allah ka zurɗo su Allah ka walakanta su Allah ka daidaita al'amarinsu Allah muna roƙon ka karfa mana asiri baki ɗaya ka zaunar da mu lafiya ka amantar da mu Allah ka tsare mana masallatanmu Allah ka tsare mana makarantunmu Allah ka tsare mana kasuwanninmu Allah ka tsare mana asibitocinmu Allah ka tsare mana dukkan wasu gurare da muke gabatar da wasu harkoki wadda kai da su ka amince da su Allah ka amintar da mu a irin waɗannan gurare ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya a anguwanninmu ka zama da mu lafiya a garin ruwanmu. ka zama da mu lafiya a jihohinmu ka zauna da mu lafiya a ƙasarmu da duniyar musulmi baki ɗaya ya Allah muna roƙonka kana ka taimake mu ka rufa mana asiri ka ba mu kariya ƴaƴanmu da ƴaƴan uwanmu da suka kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora su a kan daidai ya Allah muna roƙonka ƴaƴanmu maza da suke da buƙatar aure Allah ka haɗa mata na ƙwarai waɗanda suke ‘yan mata suke da buƙatar mazaje, Allah ka kawo masa mazaje na ƙwarai, Allah ka hana su lalacewa, ya Allah dukkan ma'aurata muna roƙonka ya Allah ka hore mu kowa abin da zai ce da iyalansa na halal ka ba shi ikon tarbiyyantar da su Allah ka tsare mu daga barin fadawa cikin haram ka hana mu fadawa cikin haram ka kare mu ya Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri ka zauna da mu lafiya wannan damuna da muke cikinta Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka cikinta manoma da suka yi shuka da wanda za su yi shuka da duk abin da aka shuka Allah ka sanya masa albarka Allah ka tsare mu daga dukkan abin da zai zamanto matsala ko ruwan sama ko tsuntsaye ko dabbobin daji ko wani abin da ya kama da haka Allah ka tsare ka rufa mana asiri ya Allah waɗanda ba su yi noma ba Allah ka hore musu abin da za su samu aka yi noman nan samu damar abin da za su yi su ce da iyalansu Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ka zauna da mu lafiya ka amintar da mu ka kubutar da mu daga dukkan musibo da bala'i ya Allah 'yan uwa da ba su da lafiya maza ko mata wanda suke gidaje ko suke asibitoci ko suke tafiya da a jika Allah ka warkar da su ya Allah sauran abubuwan da ya kamata mu roƙa ka sani roƙonsa a gare mu alkhairi ne ba mu roƙa ba ya Allah ka ba mu shi ka kare mu daga dukkan abin da muka manta ba mu roƙa ba ko muka gajiya ba mu roƙa ba ka san roƙonsa a gare mu alkhairi ne ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga irin waɗannan damoyi ka amintar da mu waɗanda muka manta ba mu ambata su ba cikin wannan addu'a ya Allah ka tattara mu gabaki ɗaya cikin alkhairi ka amintar da mu ka tsare mu daga dukan kowane irin musiba da kowane irin bala'i ya Allah muna maka godiya dama da ka bamu muka je wa'azi Abuja aka yi wa'azi lafiya aka ci nasara aka dawo lafiya Allah ka ƙara albarka cikin abin da aka tara ayyuka da ake so a yi Allah ka ba da iko a gabatar da su cikin sauƙi Allah ka ƙara buɗin alkhairi fiye da abin da aka samu baki ɗaya mu ƙara karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fatiha da fatan duk abin da muka roƙa na alkhairi Allah ya bamu na shari Allah ya tsare mu baki ɗaya bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم